dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda ya halicci duniya ya tsora bayinsa a kanta domin su bautata masa su kadaita shi da bauta mun shaida shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura ya yi umarni a riƙe addininsa a kadaita shi da bauta a gudanar da dukkan nau'o'i na ibada da ya wajabta wa musulmai waɗanda suka yi imani da abin da ya aiko manzanninsa da shi ya yi umarni da aiwatar da nafilfili a aiwatar da dukkan nau'o'i na ibada da farilla da nafila mun shaida lalle shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura kuma lalle mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzon Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi littafi shine alkur'ani mai kima ya rage komai ba cikin sabon da Allah ya aiko shi da shi ya isar da sabon Allah bisa cikakkiyar isarwa Allah ya shaida haka mala'iku sun shaida malamai sun shaida masu dukkan shaidawa sun shaida babu wani musulmi na kwarai face ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ida da amincin Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da al'ummarsa akan abin da yake shine asali a harkar addini ba tare da sauka ba kuma ya tabbatar wa al'umma cewa ba da zaran sun sauka akan asalinsu to za su samu halaka da matsaloli a rayuwa ta duniya da lahira kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar karshe a yau hudubar tana tinatar da mu ne ƙara komawa zuwa ga mabadi'uddin usuluddin wato musulmai su sake komawa su tsaya su rike riko na gaskiya ga asalin tushensu na addinin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di sai abdu alaiha bin nawajib idan kun zo riko ga addini ku rike da tura man hakwara in mutum rike da hakwaran gaba gaba in an ja yana iya fiskewa amma ana so abu ya fiku sosai ko a tauna shi sosai yawanci an fi kai shi ga tura man hakwara waɗanda suke can na gefe-gefe wannan shi ne umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wajen riko da addini wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike addini ba sassauci ba sauka kan abin da ya tabbatar shi ne asali a addinin musulunci ya tarbiyantar da sahabbai wajen jajircewa da tsayawa da riko da abin da yake ne asali ga addini babu sassauci babu ja da baya hakanan sahabbai suka rayu haka kuma suka tarbiyyantar da tabi'i tabi'ai waɗanda suka biyo sahabbai suka rayu tare da sahabbai waɗanda ba ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma sun ga sahabbai waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka riski addini daga gurinsu suka koyi riƙon addini riƙo na gaskiya musamman usuluddin wadda ya kunshi tauhidi da dukkan abuna akhlaq waɗanda suke muhimmai masu falala tabi'ai sun tsaya akan wannan shi yasa zaka samu daga cikin tabi'ai in aka buga ma misali da abubuwan da suka yi wajen taka tsantsan da tsantsan kuma riko ga addinin Allah sai abun ya baka tsoro ya baka mamaki sai ka dauka kaman ba mutane bane su waɗanda suka biyo tabi'ai su ma manya-manyan malamai suka tsaya tsayin daka wajen riko ga addini suka kuma ƙauracewa dukkan wani tsare-tsare na 'yan duniya tsare-tsaren yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafin ya bar duniya tabbatar wa mutane cewa za su riko da addini amma za su yi sakaci da addini za su ɗunguma kan duniya kuma za su bibiyi tsare-tsaren yahudu da nasara kuma za su bibi koyi da su sau da kafa suna daga kafansu a guri musulmai al'umma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ajiye a wannan guri wannan shine zai zama dalilin halakar al'umma shine zai zama dalilin farkowar fitintinu a cikin al'umma shine zai zama dalilin samun dama akan addinin musulunci kowa zai faɗi abin da ga dama yi wa addinin musulunci doka kuma dole a bi dokar ko da kuwa ta yi wa musulunci daɗi ko ba ta yi ba al'umma musulmi sai su jajirce su kuma iya riƙewa saboda mai saboda sun sake asalinsu a duk lokacin da al'umma suka sake asali to za su koma ga kaskanci kamar wadda ake cewa a hausa sai mutum ya ci sharan masallaci sai ya yi na kasuwa wannan shine yasa a dukkan abin da za a yi a rusa addinin musulunci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa za a yi ta akan addinin musulunci ta ko ta ina kamar yadda ya buga misali da kura da za a kirwaye su ko a tsare su a cikin keji ko a cikin wani guri na tsarewa yunwa ya kama su ya kai su kai makura wajen yunwa sai a zuwa aje dan taure ko dan rago a gaban su can ya bude su a bude wannan kejin da suke yadda za ga suna warwaso wajen yagan wannan taure ko ragon to haka za a yi wa addinin musulunci a ƙarshen zamani tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa addinin musulunci din nan waɗanda suke cikinsa su ne za su yi sakaci saboda tsananin bibiya ga yahudu da nasara idan ka duba al'amarinmu a yau da rayuwarmu a yau a mafi yawan yanayi muna saurare da kuma bibiya har ma muna rena namu koyarwa ma'ana muna sauka daga asalinmu na koyarwan addinin musulunci da ginshiki da alkur'ani ya dora mu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dora mu sai ga sau musulmai sun sauka kan wannan sun kama abun da yake sabanin haka saboda kawa ta duniya da kuma zamananci a ganin su addinin musulunci yana tafiya da kowane zamani ba tare da ka sauka ba kuma za ka rayu a wannan zamani ba tare da mutum ya yi sassauci wajen riko da addini ba zai rayu a wannan zamani in samun abun duniya ne zai iya samun kuma yana rike da addininsa amma a duk lokacin da mutum ya ji cewa riko da addini yana iya jawo mata a ganinsa kasanci ya ji cewa riko da addinin musulunci yana kai shi ga kaman koma baya ya ji cewa wani sha'a'i ma na addinin musulunci ya so mu kaurace musu ko yana nisantar su don kar a ce shi musulmi ne sosai daga lokacin da mutum ya fara jin wannan to ya tabbata ya kama hanyar halaka aka in al'umma ta fara jin wannan to ta tabbata ta kama hanyar kaskanci da halaka kuma duniya da lahira yawanci a yau al'umma abin da muke ciki shine bibiyan tsari na yahudu da nasara a cikin kasuwancinmu a cikin siyasa cikin zamantakewa na aure zamantakewa na rayuwa zamantakewa na saya da sayarwa yawanci al'umma sun fi sha'awan sai sun bi abun da yahudu da nasara suka tsara kafin su cewa sun ci riba a tunaninsu hanyoyi na karban suka yawanci an su ta hanyar karo da yaƙi da cikin Allah subhanahu wa ta'ala yawanci in mutum zai karbi bashi sai ya yaƙi harin Allah subhanahu ana a mafi yawan guraren karban bashi da kuma da bashi wannan ya sanya al'umma masu sha'awan bashi ko kuma wanda bashi ya zama musu dole suna tunanin yanzu bari su bi kawai shine fi musu sauki wannan kuma ba mafita ba ne saboda babu wani dalili da zai baka damar cewa ga abin da alkur'ani ya ce ga abin da Allah ya tsara ka ce kuma yau kana da wani dalili ko mutum ya ɗebo sha'awar duniya ya ce wannan ita ce uzuri ta ba shi daman cewa wani abu na sabon Allah amma musulmi ana ciki a yau tsare-tsare na bashi da ruwa da sauransu wannan tsare-tsare ne tun na jahiliya wadda Allah ya haramta a cikin ayoyi da yawa alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a hadisai ingantattu masu yawa amma a yau yawanci wanda ya bunƙasa a kasuwanci ko yake son tashe a kasuwanci ko yake da alaka da kamfanoni daban-daban ko ma'aikatu da bankuna yawanci in yana bukatar tallafi na kuɗi ko tsarin jari to harka ce ta tabbatar da kuɗin ruwa da tafiya akan haka hatta gwamnati mafiya yawan lokuta idan za ta taimaki talakawanta da wani abu na tallafi ta zamanto an shi da bashi da kuɗin ruwa a cikinsa wannan ya sanya ya zama yaƙin allah ne ake yi subhanahu wata'ala domin allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan cikin alƙur'ani idan dai har aka ce riba za a ci Allah ya ce to ku shirya ku fito domin fito na fito ake da Allah wannan ya sa mun shiga cikin damuwa da hayaniya da rashin samun kwanciyar hankali a wannan fagen kaɗai idan ka ɗauka saboda an dau fagen yaƙi da Allah subhanahu wataala yaki yaƙi da Allah kuma shi Allah yana da rundunoni da yawa kuma sa ita take cin rinjaye ita take galaba a kowane irin lokaci don haka Allah subhanahu wataala idan aka ce za a yaƙe shi ta ɓangaren yamma in ya ga dama sai ya kawo rundunoni a ɓangaren gabar lokacin da hankalin mutane ya yi yamma sai rundunonin Allah su rusa su ba tare da sun an kara ba waka aka wayi gari muke cikin damuwoyi kala-kala domin mun kaɗi tsarin yahudu da nasara a mafi yawan lokuta hakanan a cikin kasuwanci hakanan a cikin mulki da tsare-tsaren siyasa da tsare-tsaren tsarin mulki na ƙasa da sauransu duk yawanci an fi sha'awan cewa a bi tsari kan na yahudu da nasara an kawar da tsarin Allah subhanahu wata'ala an kawar da tsarin adalci an kawar da tsarin wato tausayi haka aka mai da al'amari ya zamanto a bi kawai hanyar sabon Allah tare da tunanin kuma wai ana so a zauna lafiya zaman lafiya a hannun Allah yake shi yasa ake samun wahala kafin a samu zaman lafiya in an ce za a ci gaba da sabawa Allah ba za a gushe ana karban kaskanci ba sai an ga cewa an raba mutane da addinin Allah daga cikin abun da yahudu da nasara suka yi nazari da dukkan makiya addinin Allah suka yi nazari tun daga da can zuwa yanzu shine cewa a raba al'umma musulmai da koyarwan alkur'ani a raba al'umma musulmai da yawan sallah da yawan ibada a raba al'umma musulmai da haɗin kai a wajen bautar Allah subhanahu wata'ala wannan ce sa babu wani taro a duniya da za a yi wanda za a ce musulmai ne zalla suka taru ko mitin suke yi ko tattaunawa suke yi ko wa'azi ake yi ko a masallacin juma'a suka haɗu ko a masallacin khamsu salawat face sai ya tada hankalin makiya addinin Allah tun daga ran da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abun yake tafiya shi sa a kullum muke addu'a Allah subhanahu wataala ya kawar da annoba da aka ce ta zo har ta hana a taru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hana a taru a masallacin harami gindin Kaba. amma kuma ta bar mutane suna cika stadium suna kallon kwallo wannan annoba muna addu'an Allah ya kawar da ita Ta bar mutane suna cika stadium dare da rana duk inda ka kasa ko a tv ko a wani abu zaka ga inda kiyayen kwallo ne mutane a cike sun yi dafifi suna ihu suna tsalle suna kallon kwallo wannan annoba ba ta hana su ba amma ta hana duk wani kasa a tafi aikin hajji kai wannan annoba Allah ka mana ƙarshen ta wannan al'amari yana ba mu mamaki yana ba da tsoro addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi magana kun ga dakin Ka'aban nan kafin tashin alkiyama sai an rusa shi ka an rusa dakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ya'ti zuswal zuswal katayn min al-habasha zai zo wani mutum ana ce masa dussuwar kati saboda abuna damtsen eh, menene sharaɓansa kafansa don sama da dunduniyansa wato ko yana da kauri a bisa wasu tsaron wasu malamai ko kuma ya yi sihiri wasu malamai suna fassara saboda kaurin sa ake ce masa dussuwar kati ma'abucin wato kafafuwansa suna da wannan sifa din annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai zo daga ƙasar habasha laka anni ilai ya ce wallahi ga can ina ganin sa ni na ga sifan sa gashi nan ga halittan sa gashi nan zai zo zai rusa kaba ya qata'uha hajaran hajaran zai rinka rusa dakin Ka'aba dutse dutse haka zai rusa ta sai ta rushe gaba daya kafin ta rushe Allah subhanahu wataala zai daga ta sama ga ka'aba tana tafiya sama daga ran da Allah ya daga ka'aba ta tafi sama ba za a sake karɓar wani aikin da aiki kuma ashrarun na su ne za su zauna za su zama saura a duniya amma kafin a rusa ɗakin ka'aba za a bibiyo matakai daban daban daban daban wani abu kadan ya faru shi ma mataki ne yin kaza wani abu kadan ya faru shi ma mataki ne yin kaza har a ce ka lokacin da yana daga cikin alamomin tashin alkiyama zai faru kuma ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ba ma alkubura ba don haka zai faru za a rusa ɗakin ka'aba ya tashi shikenan ya wuce malamai masu sharhin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ita wanda Allah ya ba su dama na kula da ɗakin ka'aba za su yi sakaci sannan al'ummar musulmai za su yi sakaci wannan shine sakacin da muka fara muke ciki mu ga duniya ya wuce sha'awanmu ga lahira sha'awanmu ga koyarwar maƙiya addinin Allah ya wuce sha'awanmu ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke sha'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina mu akai mun fi tsoronsa da rashin sha'awarsa mun fi sha'awan wani abu na zamani waɗanda makiya addinin Allah suka gina mu akai an zuciyar zuciyarmu da tunanin cewa in mun tsarin wa'inda su makiya addinin Allah shine zai samu mu samu nutsuwa shine zai samu samu kwanciyar hankali shine zai samu mu samu shi a gurin su har su san da mu su rinka kula da mu su rinka ba mu dama su rinka ba mu arziki su rinka ba wannan kuskure ne laifi ne cikin tunani ne al'umman musulmai su ji cewa sauka daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafita a gare su sai wannan asara ce ya kuma yin Allah musulmai wajibi ne mu koma ga mabade mu tsaya tsayin daka akan addinin musulunci in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ya ce ku yi kaza ku yi iko da kaza to duk duniya babu wata sauran magana da ya kamata ka waiwaya zuwa gare ta in dai ta saba da wannan magana ya kuwa musulmai musamman in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan musamman maganganun sa matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran maganganu gaba daya kamar matsayin mutuntakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sauran mutuntakan mutane yadda yake da daraja sama da kowane mutum haka maganar su take da daraja sama da duk kowace kalma a duniya ya ku yin Allah wajibi ne musamman zon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi haƙoƙinsa mu yi riko da addinin musulunci riko na gaskiya amma fa lokaci mu ya kai makura wannan ya sa an samu dama da yawa akan mu da kuma kan addinin mu wannan ya sanya ake abubuwa da yawa waɗanda suka saba da addinin musulunci kuma babu yadda muka iya Allah ya mu gane kuma Allah ya kawo mana sauki fitintinu da suke faruwa mu yawaita addu'o'i fitintinu sun yi yawa kuma suna ƙara ƙaruwa ta bangarori da yawa saboda haka ba sai ya zo ya same ka sai kana ga kaman kana zaune lafiya daga lokacin da na gefe yake shan wahala yake samun barazana kasancewa kawai kai ma kana ciki to haka mu yawaita addu'a ya ku Allah mu gyara ayyuka mu tuba zuwa ga Allah mu yawaita tuba mu gyara ayyuka mu yi abin da shine da kwarai Allah ke make mu inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى مبادئنا وأصولنا أصول الدين ومبادئ الدين نتكي لها في ذلك أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم أستغفر الله الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية للأوائل والأواخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولنتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا حذاري حذاري عباد الله من اتباع سنة, سنة أهل الكتاب من اتباع اليهود والنصارى في تجاراتكم وفي سياساتكم وفي معاملاتكم اتقوا الله سبحانه وتعالى اعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وأنه سيقع ذلك فتتبعون سنن من كان قبلكم انظروا إلينا اليوم نتبع سنتهم ونواليهم في كل شيء ونتق الله ولنرجع إلى مبادئنا لا تنازل عن شيء من مبادئنا وقيمنا إن الدين دين الله والإسلام هو الإسلام الإسلام حق الإسلام إسلام والكفر كفر ولنتق الله في ذلك عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وبين الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا